يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratun nambi Allah ya sa albarka a cikinsa yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul kasas suratul kasas ita ma sura ce makiya ɗaya daga cikin manyan darussan da suratul kasas take karantaswa shine dukkan al'amari a hannun Allah yake dukkan al'amari a hannun Allah yake suratul kasas tana nuna ma bayi cewa Allah ya sunnanta ma kansa cewa duk lokacin da gaskiya ta bayyana Allah zai taimake ta sannan Allah zai kawar da ƙarya ya rushe ƙarya tare da waɗanda suke tare da ƙarya suratul kasas idan mutum ya fahimce ta da kyawu ya karanta suratul kasas da kyau kuma ya fahimci saƙon da suratul kasas take ɗauke da shi da kyau to zai iya zama ɗan gwagwarmaya a rayuwa har iya ƙarshen rayuwarsa domin abinda suran ta zo da shi ta zo da kashi ɗaya cikin uku na labarin annabi musa alaihi salatu wassalam na abin da ya faru tsakaninsa da fir'auna suratul kasas ita ce ta faro labarin annabi musa alaihi salatu wassalam tun kan a haifi annabi musa ta kuma fara bayani akan gwamnatin fir'auna da yadda take tafiya tun kafin a haifi annabi musa labarin sai da ya kai mai yadda aka barar da gwamnati mutanen kirki suka karbe ta wannan ita ce sunnar Allah wa'azi ne ga masu mulki wa'azi ne ga waɗanda suke tare da masu mulki sannan wa'azi ne ga talaka wanda suke ƙarƙashin masu mulki cewa duk wanda ya zo kowane ne karka yadda ka yi tafiya da mutumin da ba mai gaskiya ba ne karka yadda ka yi tafiya da mutumin da ba mai gaskiya ba ne kuna taɓa wannan abin yana yawa jama'a mun fahimta duk karantan masu gaskiya duk kashinsu kullum ka yi ƙoƙari ka kasance da waɗanda suke kan tafarki na daidai domin duk lokacin da Allah ya zo taimakon wannan gaskiyar zai hada da kai duka ya taimake ku taimakon Allah kuma shine taimako a ƙarshen suran Allah kuma ya rufe da kissan karuna shi ma kuma mai kuɗi ne nan ma a nuna maka dukiya duk yadda ta kai ta kawo matukar ba ta farkin alkhairi aka yi amfani da dukiyar kai ba za ta zanna dama wa mai dukiya din Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu Allah ya sa albarka a cikin karatun da zamu yi to sai Allah ya ce

ce bismillahir rahmanir rahim tasimim mun yi dogon bayani akan waɗannan alhuruful muqatta'a da kuma menene suke ɗauke da shi na saƙo a cikin alkur'ani amma dai dunkulallen bayani shine dukkan waɗannan harufa da ake buɗe farkon waɗansu surorin alkur'ani da su da ake ce musu alhuruful muqatta'a Allah na bayyanar da su ne a farkon waɗannan surori domin ƙalubalantar larabawa akan alkur'ani domin Allah ya bayyanar da cewa alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin ai hadhihi ayatul kitabil mubin Allah ya ce waɗannan ayoyi da muke ta karantawa a cikin alqur'ani waɗannan ayoyi da muka tasa gaba gare mu a cikin suratul qasas zamu karanta Allah ya ce ayoyin littafin alqur'ani ne mai bayani daki daki akan al'amuran da suka shafi shari'a baki daya Allah ya natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun Allah yace bari mu labarta maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mai karatu ko sauraron karatu min naba'i Musa wa Fir'auna labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi Allah yace zamu baka labari ne da gaskiya zamu baka labari ne akan hakikan abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu salam da fir'auna liqaumin yu'minun Allah ya ce kuma zamu kissanta maka ne domin ya amfanar da mutanen da suke imani da Allah inji Allah jama'a mu fahimta kenan kaga kissar sukutum da gudanta Allah zai labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ne domin mu musulmai da muka yi imani mu dauki darussa a cikin wannan kissar jama'a mun fahimta shi alqur'ani ba ana karanta shi bane yadda ake karanta jarida duk abin da aka zo labarta maka a cikin alkur'ani to akwai wani abu da ake so ka tsinkaya a cikin labarin wadda zai zama maka wa'azi ya zama maka tunasarwa ya zama maka natsuwa ya zama maka shirya gare ka domin ya amfane ka a duniya ya amfane ka bayan komawanka zuwa ga Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna za mu karanta maka labarin annabi Musa da fir'auna bil haqqi Allah ya ce za mu karanta maka labarin nan da gaskiya ma'ana za mu kawo haƙiƙan abin da ya faru tsakanin annabi Musa da fir'auna kamar kana gani akan idonka Allah ya ce amma dalilin isan shine liqaumin yu'minun domin mutanen da suke imani da Allah su amfana da wannan isan Allah ya sa muna cikin wadda wannan kissa za ta amfane mu to Allah sai fara bada labari inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yastad'ifu ta'ifatan منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين fir'auna ala fil ardi ai aga wa tajabbara fi ardi misra Allah yake fir'auna yayi ta'addanci yayi ganganci ya wuce gona da iri a ƙasar misra yayi ɗagawa a sanadiyar mulkin da yake da shi Allah yake fir'auna yayi kama karya a cikin garin misra inji Allah jama'a kuna ji wannan labarin da ake bamu kafin a haifi annabi Musa Allah ke bada labarin abin da ya faru a cikin garin misra Allah yake inna fir'auna ala fil ardi fir'auna yayi kama karya a cikin garin misra wa ja'ala ahlaha shi'an fir'auna sai ya sanya mutanen kasar misra sai ta zama jama'a jama'a tawaga tawaga akwai nashi akwai waɗanda ba nashi ba jama'a mun fahimta ai idan ka lura haka siyasar mu take ko NPDP ne zalla to akwai NPDP da ba a yi da su akwai NPDP da ake yi da su haka ne ko ka ba haka ne Allah ya ce wa ja'ala ahlaha shi'an sai aka sanya jama'ar kasar Misra sai ta zama zuga zuga yastazibu fa'ibatan minhum waɗansu daga cikin waɗannan kaso yastabib da'ibatan minhum Allah ya ce waɗansu wannan kaso daga cikin kason da aka karkasa ya gyara mana wannan Allah ya ce yastatifu ifatan minhum waɗansu kaso daga cikin waɗannan jama'a da fir'auna ya rarraba kansu a cikin misira fir'auna na kaskantar da su na walakantar da su yastatifu ifatan minhum yana bautar da waɗansu jama'a daga cikin su sune banu isra'il yudabbihu abna'ahum yana sa a yanka ƴaƴansu da ransu wa yastahayi nisa'ahum sai kuma a bar musu ƴaƴansu mata jama'a mun fahimta Allah ya ce innahu kana minal na fir'auna ya kasance daga cikin masu fasadi na kololo mabarnata manyan mabarnata inji Allah malamin tafsirin alqur'ani sun tattauna akan menene sanadiyan wannan yanka ƴaƴan banu isra'ila da fir'auna yake waɗansu malamai suka ce tun lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ya taɓa ƙyanƙyasa ma ‘ya'yansa da jikokinsa cewa nan ƙasar misira aje aje daga cikin jikoki akwai wadda zai zo ya barar da mulkin ƙasar kuma mulkin ya dawo hannun banu isra'ila wannan tarihi shi ya yi ta gudana a tsakaninsu har ya je kunnen fir'auna waɗansu malamai daga cikin malamin tafsiri suka ce a'a fir'auna ne ya yi mafarki wata gobara ce ta taso babba daga can baitul maqdis ta gangaro sai da ta zo ta cinye garin misira baki ɗaya a mafarkin fir'auna ya gani ta cinye misira ta cinye kibtawa duka amma ga banu isra'ila suna yawo ita wutan bata taba su ba da gari ya waye sai ya kira yan dubansa ya ce ga wani mafarki da ya yi ko me wannan mafarkin suka ce to wani yaro za a haifa a cikin banu isra'ila wadda a sanadiyan wannan yaron mulkin ka zai tafi kai ma rayuwarka ka za ta tafi fir'auna sai ce to abin da ya kamata a ɗauki mataki da wurwuri kar ma a ce sai an haifi yaron tukunna a zo a ɗauki wannan matakin ya zo ya buwaye mu wanda a ɗauki matakin kafin a mahaifi yaron jama'a muna fahimta sai aka raba mataniti mataniti babu wadda za a ɗauke shi aiki a mataniti da mata ke aihuwa sai ba wadda ƙabilar fir'auna ne akwai waɗanda aka wakilta iya aikinsu kula da masu ciki daga lokacin da kika samu juna biyu sai ki kai kanki da kanki sai ki bada sunanki lokacin da kika aihu in gozo mominkin to dama kiftawa ne sai su ga idan mace kika aifa to sai su tafi abinsu su barki da wannan yaron su da wannan yarinya idan namiji kika aifa to sai a turo masu yanka sai su yanka shi kuma sai ki tafi da ake tsoro shine kar tafiya ta yi tafiya a zo a haifi wani ɗa daga cikin banu isra'ila ya zo ya yi wannan mamayan da aka fassara wa fir'auna a cikin mafarkinsa jama'a muna muna fahimta Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an ya kasa jama'ar kasar misra yastatibu ta'ifatan minhum yana raunanar yana walakantar da yana bautar da wani bangare daga cikin su sune banu isra'il yudabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴayen su maza da ransu wa yastahayi nisa'ahum yana rayar da ƴaƴan su mata ma'ana yana barin su da ransu ai ko kayan aure ma ya ishe ka Allah yace innahu kana min al-mufsidina lalle fir'auna yana daga cikin mabarnata iyakan mabarnata inji Allah jama'a muna ji Allah ya samu dace sai Allah ya ce ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله يجزي wa nuridu an namunna alal ladhina stubi'u fil ardi Allah yake to mu kuma abinda muke nufi Allah yake za mu yi falala za mu yi baiwa za mu yi gata alal ladhina stubi'u fil ardi ga waɗanda ake raunanar da su a cikin Misira ake kaskantar da su ake bautar da su Allah yake to yanzu mun nufi da mu kawo canji ma waɗannan mutane jama'a muna fahimta wa nuridu an namunna ala alladhina stubi'u fil ardi Allah yace muna nufin za mu yi baiwa mu yi falala ma waɗanda ake raunanar da su ake kaskantar da su ake bautar da su a garin Misira wa naj'alahum a'immatan Allah yace muna so mu sanya su su zama sune jagorori shugabanni a cikin ƙasar Misira wa naj'alahumul warisin Allah yace muna so mu gadar musu da ƙasar Misira ta zama ita ce mallakar su ce ta su ce ta kansu su ma su zartas da abin da suke so a misira jama'a muna ji fir'auna yana kokarin tattare waccar damar, Allah yake to yanzu mu kuma abin da muke nufi a samar da canji a ƙasar misira nuridu anna munna alal ladina stubi'u fil ardi muna so mu yi falala da gata ma waɗanda ake walakantawa a misirin nan ake yanka musu ƴaƴansu a misirin nan ake bautar da su a cikin garin misirin nan wa naj'alahum a'immatan Allah yake to yanzu za mu sanya su sune jagorori shugabanni a misira zai yi ko ba zai yi ba ya mai yi wa naj'alahum alwarithin Allah yace za mu sanya su sune magada waɗanda da su gaji ƙasar Misira su ma su yi mulki su yi hukunci a ƙasar Misira Allah yace za mu samar da canji jama'a muna fahimta canji aina Allah ne idan ya zo ya canza kai ne da kanka yalla za ka je ka gan shi a anguwa ka kira shi kuɗin da zai yi takara bayi da shi kai za ka biya mishi ka saya mishi tiket ka saya mishi komai ya zo ya ci karshe shi zai yi sanadiyan barin ka kasan zai yi ko zai yi ba ya ma yi ko haka ne sha'ani ne na Allah wallahi duk wanda bai fahimci da sha'anin Allah yake ba zai ɗanɗana kudarsa a rayuwar duniya domin kullum zai dinga tafiya ne a hagunci a kaikaice ba zai taɓa gane yadda sirrin rayuwa take ba jama'a muna fahimta haka ne duk wanda bai fahimci da tsarin Allah yake ba rayuwa za ta bashi wahala Allah yake to muna so waɗanda ake walakanta su waɗanda ake kaskantar da su ɗin, waɗanda ake afkar da su a cikin wannan bauta ɗin Allah ya ce za mu yi musu baiwa yanzu Allah ya ce muna so su ne za su zama shugabanni masu mulkan ƙasar Misira waɗanda su za su zartar da hukunci a Misira a can ƙarshen kisan bayan Allah ya kashe Fir'auna an gama komai ya ce zalika wa aurasna ha bani Isra'il Allah ce ganin ƙasar mun gadar da ita wa banu Isra'ila ga su can sun tsallake kogi suna tsaye ga fir'auna da mutanensa sun mutu sun mutu duk wani yallaɓoi da yake cikin misra ya tafi Allah ya ce wa kulna min ba'dihi li bani isra'ila ba'dihi li bani isra'ila فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الله يتي وقلنا من بعده لبني إسرائيل سيمك بايا متوا فرعون بنو إسرائيل أدخل الأرض هكذا يقول الله اسكنوا الأرض الله يتي كشغت في مصر كجيب كزونا ku zauna abinku Allah ce an gadar muku da ita an gadar muku da lambunansu an gadar muku da dukiyansu an gadar muku da taskokinsu an gadar muku da gidajensu Allah ce ku je ku zauna Allah ya cika alkawari ko bai cika ba jama'a muna fahimta Allah ya ce wani makina lahum fil ardi kuma muna so waɗannan da ake raunanarwa ake bautarwa ake walakantarwa waɗannan banu isra'ila wani makina lahum fil ardi mu ba su tamkini a bayan ƙasa mu ba su tamkini a cikin garin misra ma'ana mu ba su gindin zama su yi walwala yadda suke so wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu hadarun. Allah ce za mu nuna wa fir'auna za mu nuna wa hamana za mu nuna marundunar fir'auna da hamana ma'ana mu nuna wa jama'ar fir'auna wa da hamana waɗanda suke tare da su akan aqidar su ma kanu hadarun. abinda suke tsoro abinda yasa ake ta yanka yara don shi din Allah ce za mu nuna musu abin a ƙasa yankan ba zai iya tare zuwan abin ba ji Allah Allah ce za mu nuna musu shure shure baya hana mutuwa don kaga yana ta harba kafa ba shi yake nuna ba zai mutu ba wa nuriya fir'auna wa numakkina lakum fil ardi Allah yace banu Isra'ila za mu ba su tamkini a bayan kasa da mu ba su dama su ma su zartar da hukunce hukuncen su a cikin misira wa nuriya fir'auna wa hamana wa ma minhum makan kanu yahzarun za mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunonin su su biyun nan waɗanda ke tare da su Allah ya ce abinda suke tsoro suke fargaba Allah ce za mu nuna musu akwan abin a idan su in ji Allah Allah ce za su ga abinda suke tsoron matakin da suka ɗauka ba zai iya kare su daga abinda suke tsoron ba jama'a mun fahimta ana yankan yara ana yankan yara ana yankan jarirai sai mala'un fir'auna suka ba shawara suka ce turan ke daɗe yaran nan da ake yankawa abun yayi yawa yanzu dai ƙananan yara sun kusa karewa tsoffin banu isra'ila kuma in sun mutu masu ɗan ɗawainiyan ma za mu zo mu rasa waɗanda haka fa kawai kai idan ba tsere sai a baka banu isra'ila kamar goma a ce je bauta a gidanka mai ɗiban ruwa sai suka ce fa to yaran nan in ba a dan sarara yanka wannan karshe za a wayi gari banu isra'ila ba yara manya kuma sun mutu sai mu dawo mu ne muke bautan kanmu da kanmu sai fir'auna ce to a daga kafa shekara ɗaya a yanka shekara ɗaya kar a yanka ba Allah ya bude koba ba a shekaran da aka yi afuwa kar a yanka sai aka aibi aka aibi annabi harun eh, mai mataimakin mai zuwan kenan a shekaran da ake yankan aka aibi annabi musa zakaran da allah ya rufa da cara a shekaran da ake yankan a shekaran abdullahi dan abbas ce aka aiki annabi musa jama'a mun fahimta shi Allah idan kana so ka more ka bi shi amma in ba za ka bi Allah ba za ka iya ma Allah dabara ne ba za ka iya yi wa Allah dabara ba in ba ka bi Allah ba to ba za ka iya yi wa Allah dabara ba Allahu akbar bayan fa duk an gama wannan yankan an zo kuma ana yankan imani Ka san yanka biyu akan su wannan yankan an yi shi ne don tare aihuwar annabi Musa. To akwai yanka na biyu kuma bayan annabi Musa ya zan manzo. Allah ya ce, walaƙad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin, ila fir'auna wa hamana wa karuna. فلما جاءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين وما كيد الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin mun aiki annabi Musa da ayoyin mu da wani fawa da muka ba mu annabi Musa inji Allah ila fir'auna wa hamana wa qarun zuwa ga fir'auna da hamana da qaruna fa qalu sahirun kazzab Allah ya ce sai suka ce ai masihirci ne makaryaci falamma ja'ahum bil haqqi min indina Allah ya ce lokacin da ya je musu da gaskiya daga wajen mu qalu sai suka ce uqtulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan duk waɗanda suka yi imani tare da shi wastahayu nisa'ahum ku bar ƴaƴansu mata da rai jama'a mun fahimta to wannan kisa din shi kuma na masu imani ne Allah ya ce wa ma kaidul kafirina illa fi balal Allah ya ce duk sharrin da arne ke shiryawa Allah ya ce sharrin banza ne Allah ya ce ba za mu bari ta asiri ba inji Allah wa ma kaidul kafirina illa fi balal Allah ce duk sharrin da kafirai za su shirya Allah ce in dai ma addini na ne Allah ya ce sharrin banza ne sharrin banza ne Allah ce ba zai ta asiri jama'a mun fahimta lokacin da fir'auna ya sake wannan saikula cewa uku ukutulu abna na amanu ma'ahu wastahayu nisa'ahum kafin labari ya iske annabi Musa an fara yanka 'ya'yan banu Isra'ila a waɗansu angoni annabi musa sai gangamin banu isra'ila وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الله أكبر لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا عسى ربكم قال عسى ربنا عسى ربكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله يجزي qala musa li qaumihi annabi musa sai tara banu isra'ila ce musu to jarraba ta zo istainu billahi wasbiru yace wannan musiban da ta taso ku nemi taimakon Allah kuma ku yi ku jure jarrabawa ba a ci sai an yi haƙuri an jajirce an yi juriya mai tsanani Kala Musa li qaumihi annabi Musa ya ce wa mutanensa ista'inu billahi wannan masifa da ta taso ku fake zuwa ga Allah ku nemi taimakon Allah wasbiru kuma ku yi hakuri innal arda lillah kasa kasar Allah misra misran Allah ce inji annabi Musa Najeriya ma ai Najeriya Allah ce Nijar ma Nijar din Allah ne Sudan ma Sudan din Allah ne yurithuha man yasha'u min ibadihi Allah na gadar da ƙasa ne ma wanda yake so daga cikin bayinsa amma dai ko hannunwa ta fada wal aqibatu lil muttaqina Allah ce karshen al'amari yana ga waɗanda suke mini da'a inji Allah Annabi Musa ce ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri ku daure ku jajurce, innal arda lillahi Annabi Musa ce misiran misiran Allah ce yurisuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ma wanda yake so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin ai aqiba ta karshe kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah kanu sai suka ce mishi ka kwantar da hankalinka Musa udina min qabli an ta'tiyana wannan yankan mun dandana shi tun kan ma ka zo duniya tun kan ka zama manzo an yayyanka mu to shi ne wannan na farko kenan ai yanzu nan wannan yanka da ake yi ba a mahaifi annabi Musa ba tukunna kalu suka ce udina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu kafin ka zakke mana wa min ba'di ma ji'tana da kuma bayan ka zo yanzu ma kuma ga yanka nan yana ci suka ce kuntar da hankali ka. yanka mun san shi kala sai ce musu asara bukum an yuhlika aduwakum akwai fata tabbas ubangijinku zai halakar da wayannan makiyanku wa yastakhlifakum fil ardi ya mamayantar da ku ya mai da ku kalifofi a cikin misira ya halakar da su ku kuma ya sa ku mamaya fa yanzu da kaifa ta amalul ku kuma sai ya ga ya za ku yi jagoranci annabi sai ce abinda Allah zai muku kenan Allah zai kawo dauki Allah zai kawo tallafi jama'a muna fahimta ya ce musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri innal arda lillah dama akwai jarabawa akwai ko babu yanzu wannan gwagwarmayin yanzu aka fara za ka ji kafin a zo a barar da gwamnatin annabi musa ya doshi kusan shekara arba'in da wani abu a duniya amma tun yanzu aka fara shi mai gwagwarmaya ba ɗan kifuwa ɗaya kwale ba ne jama'a mun fahimta Ari ake bi ari ake bi tsare-tsare ake bi kar ku ce wai yau da mu yi a kasa a tsare a raka yau sai mun juya a'a ku bi abun mataki mataki wata ran azzalimi cikin garin ma zai iya yawo a cikin ta ba amma ku bi ta mataki mataki ku bi ta mataki mataki struggling must continue eh dole a ci gaba da gwagwarmaya nasara kuma tana nan tana tafi nasara tana nan tana tafi wallahi tallahi wadda zai tsaya ya yi tunanin ya cuci jama'a wallahi sai ya daina shiga cikin al'umma da ikon Allah eh. duk wadda yake da sha'awa ko ɗoki ya mulki jama'a don ya cuce su wallahi tallahi tafiya tana tafiya jama'a mun gane saboda me yasa masu mulki suna amfani da rashin wayewan mutanenmu ne har yanzu mutanenmu ba su san me yanci ba ba san me yanci ba idan da mutum ya san yanci ba zai sayar da yancinsa akan naira dubu ɗari ko ya sayar da yancinsa akan mota ba jama'a kun fahimta idan gwamnati ce take zaluntan jama'a ko take cutan jama'a ko take yin ba daidai ba in fa aka baka mota har shekara hudu ko takwas ya kare kai baka isa ka soke ta ba yanzu wannan motan ta yi daidai da yancinka ba ta yi ba Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to sai Allah ya ce فإذا خفت علي فألقني في الملك وداعبه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله أكبر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وداعلوه من المرسلين Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa Allah ya ce sai muka yi wahayi wahayi irin na ilhama wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam bayan ta haifi annabi Musa ba mun ce a shekaran da ake yanka jariran a shekaran aka haifi annabi Musa ba Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi ta hanyar ilhama mamamar annabi Musa alaihi salatu wasalam an arbi'ihi Allah ya ce ki shayar da danki a kwanciyar hankali karki daga hankalinki Zama mun fahimta ana yanka yara Allah ce sai muka mata ilhama cewa kar ki daga hankalinki kar wannan yankan ya dame ki babu abin da zai samu danki danki da ne na musamman an arziki Allah ya ce ki shayar da danki babu komai fa'iza idza kifti alaihi amma in kin ji tsoron wata barazana a kansa kin gagara dannewa kin gagara haƙuri, fa alqihi fil yammi to ki ɗauke shi ki je ki saka shi a cikin kogi wala ta kafi, wala ta hazani. Allah ke sa shi kawai kar ki ji tsoron komai kar hankalin ke tashi shine ma'anan aniki fihi في التابوت في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى الله يتشي an idi fihi fistabuti Allah yake ki ɗauki dankin ki je ki saka shi a cikin akwati faqadi fihi fil yammi sai ki ɗauki akwatin sai ki je ki saka shi a cikin kogi falyulqihi al yammu bisahili Allah yake za mu yi ma akwatin za mu yi ma kogin umurni ya kai shi bakin gaban gidan fir'auna ya akusu aduwun li wa aduwullah Allah ya ce wani maƙiyina ni Allah maƙiyin annabi Musa zai zo ya ɗauke shi ya ce amma kwantar da hankalinki wa alƙaitu alaika mahabbatan minni Allah ya ce ai Musa mun jefa maka ƙauna da soyayya daga wajenmu duk wanda ya ganka dole ya jera son ka to ba shi kenan ba <laughs> Allah mana ai mutane suna wasa da sanin Allah ne eh suna wasa da sanin Allah ne kaga yadda Allah ya shirya abin ko wallahi haka Allah yake istidraji kana zaune lafiya ana hira ana taɗi wata yarinya sai ta wuce kawai sai a jefa maka son ta a ranka yar gidan wane ne yar gidan wane a je a tambaya mu a tambaya mu na rantse da Allah sanadiyin yarinyar daga ran da ta shigo gidanka kai da zaman lafiya har ka mutu kun rabu kana ofis za a buga maka waya matarka ta aihu ko kana shago wacce tana nakuda alhamdulillahi Allah ya raya wannan yaron sanadiyan saukowansa duniya sanadiyan shiganka fitina kenan har ka mutu idan aka kirga adadin kukan da kai a duniya ka so mafi yawa wannan yaron ya saka wannan kuka ba dan wani bane balle ka kai shi shaji ofis dan ne ai Allah in dai ka taba shi sai ya farke shine ma'anan azizun zuntika Allah ya ce ina daukan fansa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun to shi fir'auna yana ta yanka jama'a yana ta yanka jama'a yana ta yanka jama'a Allahu akbar mu ba mun gani dan takara ne dan takara ne na shugaban kasa ya zo ya kashe kudinsa ya tsaye da gwamnati aka yaƙi wancan gwamnan ƙarfi da yadi bai bar jihar da gwamnan yake ba sai da aka yi announcing wane ya ci wannan gwamnan da ya kashe kuɗi aka kafa shin ya hana shi shiga cikin jihar ya je kamfen mun gani ko ba mu gani ba to ina ruwan Allah sai ka gaba shi bai kai ka caji ofis ba abokan zama ba su kai ka caji ofis ba makwabta ba su kai ka caji ofis idan ka kirga duk zuwa caji ofis ɗin ka ɗanka ne kai ka baka taba zuwa kotu ba sai a sanadiyan danka baka taba zuwa caji ofis sai a sanadiyan danka duk wani abun da ya shafi kunci ko wahala ka samu danka ne ya kai ka haka ne Allah ana bin sa ne a hankali jama'a mun fahimta to an haifi annabi Musa mahaifiyar annabi Musa tana cike da fargaba a game da haihuwar ɗanta Allah sai ya ce mata an arzihi ki shayar da ɗanki fa'iza kifti amma idan kin ji tsoro alaihi akan danki kina fargaba ba za ki iya jurewa ba kar a zo a far mishi fa alqihi fil yammi to ki sa shi a cikin akwati ki je ki saka shi a cikin kogo kogi Allah ki sa shi kawai ki tafi abinci wala ta kafi wala ta hazani kar ki ji tsoron wani abu zai faru wala ta hazani kar ki bakin cikin rabuwa da danki inna radduhu ilayki Allah ya ce mun miki alƙawarin za mu dawo miki da danki wa ja'iluhu min al-mursalina kuma zamu sanya shi a cikin manzanni ji Allah dan ki zai dawo zai dawo kuma zai dawo Allah yake kuma zamu ba zamu bashi manzanci daga cikin manzanni Allah yake in za ki iya shayar da danki shayar da danki in ba za ki iya shayar da danki ba sashi a cikin akwati ki sashi a kogi kogi ya tafi da shi ba ruwanki ina a je. Allah ke zamu dawo miki da danki Alƙawarin Allah ai gaskiya ne Allah ya samu dace mamar annabi Musa da ta gagara da natsuwa wajen riƙe annabi Musa sai ta je ta nemo akwatinta ta yi shimfiɗi a cikin akwatinta ta ɗauki musan ta saka a cikin akwatinta ta sa shi a cikin ruwa ta yi bankwana da shi ruwa sai ja annabi Musa ya tafi da shi ruwa da ya je bakin gaba daga bila inda ake dan gangarowa bakin kogin nil sai je sai jingina akwatin a jikin wannan gaban ke <laughs> eh, tu kenan <laughs> eh, to shi kenan sai ga mutanen fir'auna faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa amana wa junudahuma kanu khati'in امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله يكفي فالتقطه آل فرعون سيد جماعة فرعون sai suka zo suka tsinci annabi Musa a cikin akwati Allah ya ce mun bar su ne su zo su tsince shi li yakuna lahum aduwan wa hazana don ya zama musu dan adawa don ya zama musu bakin ciki a rayuwa jama'a mun fahimta Allah ce me dalilin tsintuwan Allah ce li yakuna lahum aduwan waɗansu malaman tafsiri suka ce lamun da yake cikin li yakuna lahum lamul aqibati karshen al'amari zai zama musu bakin ciki da damuwa malam shanki ya ce a alamu ta'alil ce mun ba su annabi Musa su tsince shi ne Allah ya ce domin su samu adawa mai karfi da abin da suke na sabon Allah wa huzna sannan su gamu da bakin ciki a sanadiyar wannan tsintuwa tsintuwa ce da za ta zama sanadiyan faduwan gwamnati Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma lalle fir'auna da hamana da rundunonin su kanu kafi'in Allah yake mutane ne masu tsananin saba ma Allah masu ganganci akan sabon Allah to shikenan suka samu akwati aka dauki akwati aka kai shi wajen matan fir'auna Asiya ranki daɗe wani akwati aka tsinta ta ce buɗe aka buɗe sai ga jariri tana gani Allah ce wa timra ra'atu fir'auna sai matar fir'auna tace tana ganin annabi Musa dama ba wa alqaitu alayka mahabbatan minni ba qurratu aynin li wa lak sai ta dauki yaro kawai sai ta tafi da gudu wajen fir'auna ta ce farin ciki jin daɗi na jin daɗinka kwanciyar hankali na kwanciyar hankalinka gashi Allah ya azurta masa al-imam tabari ya fitar da wata riwaya da ta ce mishi qurratu ainin li wala yace amma laki fana wa amma li fana kwanciyar hankali daɗin rai wannan yaron wake to can nake amma ni ya ce ah. a auren ke kenan shi bai yadda ba da yaron ba Allah ya ce wa Timra imra'atu fir'aun wa qalat imra'atu fir'aun wa qalat imra'atu fir'aun sai matar fir'auna ce qurratu aynin li wa laka ce farin ciki ne wannan yaron dadin zuciya ne kwanciyan zuciya ne kwanciyan hankali ne gare ni gare ka la taqtuluhu kar ku kashe wannan a sa an yanfa'ana akwai fatar wannan yaron idan ya girma ya amfane mu auna takidahu waradan ko kuma mu rike shi a matsayin dan mu wa hum la yashurun Allah ce ba san me ke faruwa ba ai wannan shiri ne na musamman inji Allah su ne ba su gane shirin menene bane ba kun ji abin da ta gaya mishi ta ce la taqtuluhu kar ku kashe wannan jariri fir'auna ku yi haƙuri sa an yanfa ana akwai fatar wannan yaro ya girma ya amfane mu da yawa daga cikin malamin tafsiri suka ce domin ba su taba aihuwa da wannan matan ba auna take da waladan ko kuma ma mu rike shi a matsayin danmu Allah ya ce hum la yashurun ba san me ke faruwa ba ba san me ke faruwa ba ka san aiko barayi in da su je su yi fashi ran da za a kama su ana ta shirye-shirye ana ta damara ana ta daukan tocila ba su san a ranar a za su kwana ba haka ne ko baka ba haka ne to shikenan asiya sai ta riki annabi musa alaihi salatu wassalam a cikin gidan fir'auna kuma fir'auna ya ɗauki shawara cewa ba za a kashe yaro ba a bar yaro a cikin gida jama'a mun fahimta Allah sai ce وأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لهم وهم يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله أكبر فرددناه إلى يا داو جرا يا داو جرا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله يحكمون ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يشي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya zama empty ba abin da take tunani sai ɗanta babu bacci babu maganan abinci babu tunanin komai a rayuwa damuwarta ta ina ɗan yake a wani hali ɗan yake kasan sha'anin uwa Allah ya ce in kadat latubdi bihi laula arrafafna ala qalbiha Allah yace ai saura iris da mata bayyanar da annabi Musa cewa ɗanta ne laula arrafafna ala qalbiha Allah ce ba dun mun daure kan zuciyarta ba dun mun karfafe ta ba ba dun mun daurantar da ita ba inji Allah Allah yace in kadat saura iris. tubdi bihi kama bayyana ta fara cikiyan ɗanta ta fara neman ɗanta a ce to kuma shi kenan Allah yace sai muka ɗaure kan zuciyanta litakuna minal mu'minina don ta zama daga cikin mu'minai inji Allah Allah ya ce wa qalat li uktihi qusihi ay ittabi'i atharahu sai ta ce mayar annabi Musa alaihi salatu wasalam ki bi bayansa ma'ana shiga gari ki dinga dan yawo kina dan bin gida gida haka ko zaki jiyo mana labarin a kota ina yake a cikin garin nan ka san sha'anin uwa akwai wani lokacin da ɗana ya ɓata aka neme shi aka rasa ni ban sani ba ina daga can kasuwan ɗorawa ina zuwa sai muka yi kiliya da mama na kamata na ta wuce ni mace ke tsaya ta tsaya mace ina ranki dai sai ta fashe da kuka ta ce wani ne ya bata to wani ya bata yau kenan don wani ya bata babu izini babu doka to ita uwa haka take idan ɗanta ya tabu to komai ya tabu shi yasa Allah da ya zo ba da alamun alkiyama da fitinar da ke cikin alkiyama ya ce uwa za ta yi jifa da ɗanta to in ka ga uwa ta yi watsi da ɗanta wadda yake da uwa ko mai gida ne ya san waye uwa za ta zo ta nemi wani abu ne a gunka ko naira ɗari ko ɗari biyu sai ka ce mata aini yau ban ma tashi da abin da za mu karya ba kafin ka ankara sai ka ta aika maka da gero ko wani abu gidanka damuwantan sai ta fasa yanzu in ta samu wa kai za ta aika wa shi uwa kenan shi yasa annabi ya ce duk wanda ya taba uwarsa ba zai zauna lafiya ba eh duk wanda ya cutar da uwarsa ba zai zauna lafiya ba haka ne yace wa qalat li uktihi qustihi shikenan sai mahaifiyar annabi Musa sai ta ce ma yar uwar annabi Musa yar annabi Musa ki bi bayansa yar annabi Musa sai ta shiga cikin gari ta shiga nan ta shiga nan har ta ji labarin an yi tsintuwan yaro a gidan fir'auna to sai ta shiga fa basurat bihi an junubin ay fa basurat bihi an bu'udin daga can sai ta leka ki annabi Musa alaihi salatu wassalam daga can nesa wa hum la yashkurun su mutanen annabi Musa mutanen da suke tare da annabi Musa ba su san ma cewa ta shigo ba ba ta san ma ba su san ma cewa yar uwarsa bane jama'a mun fahimta lokacin da ta shigo gidan Fir'auna ana ta turnuku da annabi Musa kuka ya iya sha mama ya iya sha komai da aka bashi Allah ya ce fa basurat bihi an junubin daga can nesa sai ta tsinkayi annabi Musa da ta hange shi sai ta matsa Allah ya ce wa hum la yashkurun su ba san cewa yar uwar annabi Musa bane wa haramna alaihi almarabi'a Allah ya ce sai muka haramta ma annabi Musa tahriman qadariyya ma'ana sai muka hana annabi Musa karban maman kowace mata ya sha Allah ya ce sai muka hana annabi Musa kaje da ake yi to shi ma wani abu aka shirya abu duk wacce za ta bashi nono ya sha Allah ya ce sai muka hana annabi Musa ya karba wa harramna alaihi almarabi'a Allah yace muka hana annabi Musa shayarwa daga kowace mata ta zo ta bashi mama ya sha sai ya ki min qablu kafin zuwan mahaifiyarsa faqalat yar annabi Musa sai ta ce musu hal adullukum ala ahli baitin shin bana nusar da ku ba shin bana nuna muku mutanen wani gida ba yakfuluna hulakum wadda in kun kai yaron nan wajen su za su iya shayar muku da shi a cikin aminci wa hum lahu nasihun kuma za su iya rike shi babu tangarda tace baran ba ku shawara ba bana nuna muku ba ni na san wani gida wannan gidan idan an kai wannan yaron reno to da su shayar muku da shi kuma da su rike shi cikin aminci babu wata matsala Allah ya ce faradadnahu ila ummihi Allah ce sai muka mai da annabi Musa wajen mamarsa aka je aka ce fir'auna to ranka ya dade to shi ranka ya dade muna bin kirki ne aka ce mishi ranka ya daɗe ai an samu wata yarinya ta ce akwai wata mata da in ta shayar in aka ba ta yaron za ta iya shayar da shi a cikin aminci asiya ta ce aje a zo da ita aka ja kira mahaifiyar annabi musa ke ki karbi yaron nan ki shayar da shi tana karban annabi musa ta bashi to nonon maman sa ne dama nonon sa ne sai sha kayansa aka ce to yanzu abin da za a yi ki zauna a nan za a baki waje da komai ki zauna a yanke miki albashi a ɗauki ɗawainiyarki domin shayar da yaro eh. sai ta ce a ai ina da miji ina da kaza ina da ‘ya'ya ina da kaza ina da ɗawainiya da sauransu sai dai in za a bani shi in je in rene shi lokacin da kuke bukatar ku ku sai in kawo muku aka ce to ki dai aka riƙe ta aka rike ɗanta zama mun gani Allah Allah ɗin ba mala ai da kaji ake ta shekara sha uku ana ta karantar da tauhidi a shekara goma aka saukar da sallah aka saukar da azumi aka saukar da hukunce hukunce a'a shekara sha uku ana karantar da mutane waye Allah ne eh sai da suka san waye Allah to duk abu in ya shafi Allah sun san abin sun san makomar abin mutum yana tsoron saƙon Allah yadda yake tsoron faɗawa wuta don ya san waye Allah ya san waye Allah Allah ya faradadnahu ila ummihi sai muka maida annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha Allah yace domin idonta yayi sanyi ma'ana ta samu kwanciyar hankali wala ta hadan kar ta yi bakin ciki wali alama anna wa'adallahi haqqun kuma domin ta tabbatar da alƙawarin Allah gaskiya ne ba ya ce za mu dawo da shi ba Allah ya ce to mu tabbatar mata alƙawarin Allah gaskiya ne walakinna aksarhum la ya'lamun Allah ya ce sai dai mafiya yawan mutane Allah ya ce su ne ba su san haka ba ba san cewa Allah na cika alkawari ba a suratu tauba Allah yace wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah yace wai waye Allah cika alkawari Allah yace ku duba waye yafi Allah cika alkawari cewa yayi mu yarjejeniya ku sayar mun da kanku ku sayar mun da dukiyar ku يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يسي إن الله اشترى من المؤمنين Allah ya saya daga wajen mu'minai me ka saya Allah yace anfusahum wa amwalahum na sayi kansu na sayi dukiyarsu in kai mu'mini ne gangan jikinka Allah ya saya jira kake ya baka umarni ya yadda a yi da shi wa amwalahum Allah yace dukiyar mu'minai na saya in dai kai mu'mini ne dukiyarka jira kake Allah ya gaya maka yayi zaka sarrafa to Allah kai kuma da mai kasaya ce bi anna lahumul janna zan biya da aljanna yi ko bai ba yi? Allah idan kasayan me za su yi yuqatiluna fi sabilillah Allah yake za su yi yaki a tabarkin Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun su kashe a kashe su wa'adan alaihi haqqan Allah yake kuma alkawari ne na ɗauka na gaskiya duk wanda ya sayar mini Allah yake na biya da aljanna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an Allah yace alƙawari ne na gaskiya wannan alƙawarin nayi tallan sa a cikin at-taura inji Allah wal injil Allah yace nayi tallan wannan kayan sayarwan a cikin linjila wal qur'an Allah yace kuma gashi an kawo muku tallan a cikin alqur'ani duk wanda ya sayar Allah yace na saya sai Allah yace wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne mafi cika alƙawarin sa akan Allah Allah ya mayar wa mahaifiyar annabi Musa da ɗanta yau tana renon ɗanta kuma ɗan yana da tsaro irin na gwamnati yana da tsaro irin na gwamnati saboda haka yanzu ko ba fadi ita ma ko ba fadan fir'auna bai sai taba ta ba ko ba fadan fir'auna bai sai taba annabi Musa ba to yanzu Allah yana so ne wanda zai yi fada da shi din shi ya bashi tsaro sai ya girma a fara <laughs> Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah kai mu sai mu zo mu daura Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace alaikum salam na a to ka bari he mun samu wa alaikum salam yanda Allah ya yi kawai na eh yadda amurka daidai to suke yi yanzu eh. domin an ce musu wata kasa ne a middle east eh. za ta yafe su ta eh. kashe daular su suna kokari tarewa tarewa bai taru ba ba zai taru ba ba zai taru ba Allah ya sa mu dace Allah ya nuna mana wannan nasarar a kan idonmu Allah ya nuna mana wannan nasarar Allah ya sa mu dace ah, Allah ya saka sai ma ah, jama'a kuma ka mutu billahi kar a manta da Allah tambaya ta farko yana cewa wani mutum ya yi tafiya ya kai kamar da garin zuwa kwallo da ya halatta da ya sha ruwa sa'annan kuma a masa tafiyar bayani da ya shafi kafar shan ruwa ya halatta abinda Allah ya ambata a cikin alkur'ani wa man kana minkum maridan aw ala safari wanda bai da lafiya ko kuma matafi duk tafiyar da ta kai a mata ƙasar ya halatta a sha mata ruwa saboda in inda tafiya ne dukkan malamai musulunci sun daidaita zai sha ruwa a halin tafiya duk da cewa akwai masu ganin yanzu akwai mota akwai jirgin sama suna ganin daɗin tafiyar kafa ne da sauransu akwai wannan littafin sifatu saumin nabi na Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Azari ya kawo maganganun malamin musulunci cewa tun da Allah ya ambata a halin tafiya ya halatta ko a jirgin sama ne inda tafiya ce ta halatta wannan shi ne To na farko akwai hadisi da al'imam Abu Dawud ya rawaito wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin wani mutum ya yi sallah izarinsa ya sauka kafa yana taba kasa annabi ya ce mishi zai sake sallah sallah ba ta yi ba amma hadisi da'ifi ne bai inganta ba idan mutum ya yi sallah suturansa yana isbali yana sauka kasa sallah ta yi sallah ta yi amma akwai narkon azaba da Allah ya alkawarta mishi a cikin hadisai guda biyu annabi ya ce a cikin hadisi duk wanda suturarsa ta wuce idon sawunsa abinda ke ƙasa da idon sawun yana wuta a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatun la yukallimuhumullahu yawmal yawm qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim akwai waɗansu mutane guda uku kwata kwata Allah ba zai yi magana da su ba a ranar alkiyama wa la yanzuru ilaihim Allah ba zai yi dubi irin dubin jin kai zuwa gare su ba ko wa la yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ma'ana ba zai musu afuwa daga laifukan da suka je da shi gaban su ba walahum azabun alim suna da azaba mai tsanani Abu ya ce kabu wa kaziru ya rasulullah mutane uku nan sun shiga uku sun tabe manzon Allah manhum ya rasulullah su wane ne manzon Allah kana annabi sai ce al musbil wadda tufansa ke wuce idan sawunsa annabi ya ce tufan mu'mini rabin kwabrinsa kuma duk yadda kaga ba za ka bari a rabin kwabri ba kar ka yadda tufan ka yaje idon sawunka ko ya sauka kasa da idon sawunka akwai narkon azaba jama'a mun fahimta ta ce a'a inda girman kai ne mun gane ko eh haka dai a dinga maganganu na kin gaskiya da kuma kin fahimtar abin da zai zama shirya ga mutane maganar gaskiya ita ce wannan narkon azaba ya tabbata ga wanda yake isbali in yayi sallah sallarsa ta yi in wani ya bi shi sallah sallarsa ta yi amma dai yana da narkon azaba da aka alkawarta mishi a ranar alkiyama Allah ya tsare mu to a wannan nan iska ne ko azuminsa bai lalace ba inda maniyi ne da azumi ya ɓaci amma maziyi ya bata azumi amma dai ya daki hancin azumin tsakani da ya azumin sa ya samu matsala kuma mutane su ji tsoron Allah wajen irin waɗannan abubuwa da zai dinga taɓa musu ibadodin su jama'a balle a cikin waɗannan kwanaki ne suka fi kowane kwanaki tsada a cikin waɗannan kwanaki kamar wani abu ya taɓa maka azumin ka don Allah mu nisanci irin waɗannan miyagun ayyuka Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka